Markus Sura goma sha shida Da ranar hutu ta mako ta wuce, Maryamu daga Magadala da Maryamu mamar Yakub da kuma Salome suka sayo kayan kanshi domin su je su shafa wa jikin Yesu. A ranar farko ta mako da sassafe wajen fitowar rana suka tafi kabarin da suke kan hanya suka ce wa juna. Wa zai ture mana dutsen daga bakin kabarin? amma da suka kai wurin suka daga kai suka ga ashe an riga an ture dutsen babban dutse ne kuwa da suka shiga kabarin sai suka ga wani saurayi a zaune a gefen dama da farar riga a jikinsa sai suka ji tsoro sai saurayin ya ce musu kada ku yi mamaki kuna neman yesu ba nazaret wanda aka giciye ai ya tashi baya nan ga inda aka kwantar da shi yanzu sai ku tafi ku gaya wa almajiransa har da Bitrus cewa zai riga su zuwa gani ne, a can ne za su gan shi kamar yadda ya faɗa musu matan kuwa suka fita da gudu sun rude suna rawar jiki ba su kuma cewa kowa kome ba domin suna jin tsoro da Yesu ya tashi daga matattu da sassafe a rana ta farko ta mako ya fara nuna kansa ga Maryamu daga Magadala wato mace nan da Yesu ya fitar mata da aljanu bakwai. Ita kuwa ta tafi, ta fada wa mutanen da suke tare da shi tun da, waɗanda suke bakin ciki suna ta kuka. Amma da suka ji cewa Yesu yana da rai, har ma ta gan shi, ba su ba da gaskiya ba. Bayan haka, Yesu ya canza kamani, ya nuna kansa ga waɗansu biyu daga cikin almajiran a lokacin da suke tafiya kauye. sai biyun nan suka koma suka fada wa sauran amma har yanzu suka ki su yarda da labarin daga baya yesu ya nuna kansa ga sha ɗayan a daidai lokacin da suke cin abinci sai ya tawata musu a kan rashin ban gaskiyarsu da taurin kansu don ba su gaskanta waɗanda suka gan shi bayan tashinsa ba ya kuma ce musu ku tafi ko'ina a dukan duniya ku yi wa dukan yan adam shellar labarin nan mai daɗi, duk wanda ya ba da gaskiya aka kuma yi masa baptisma zai sami ceto, amma duk wanda ya ki ba da gaskiya za a hukunta shi. Ga abubuwan da masu bina za su yi don shaidar gaskiyarsu, a cikin sunana za su fitar da aljanu, za su kuma yi magana da sababbin harsuna, za su ɗauki macizai da hannuwansu, idan kuma suka sha dafi, ba zai yi musu komai ba. za su kuma sa annuwansu a kan marasa lafiya su warke. Bayan da Ubangiji Yesu ya yi musu wannan jawabi, sai aka ɗauke shi aka kai shi cikin sama, ya zauna a hannun dama na Allah. Almajiran kuwa suka fita, suka yi ta wa'azi ko'ina, Ubangiji kuwa ya yi aiki tare da su, yana tabbatar da gaskiyar maganarsu ta wurin alamu masu ban mamakin da ya sa suka yi tare da maganar.